daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. بسم الله الرحمن الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita sha tara dubu biyar da uku da ashirin), sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku ɗari hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Bismillahir Rahmanir Rahim, Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa na muryar Jumhuriyar Musulunci ta Iran daga dan birnin Iran ya fara watsa shirinsa na rana kuma Tahir Amin ne zai kasance tare da a wannan zangon. Bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da shirin nan na kokun san mu koyi hacin farisanci kide-kiden Iraniyawa dan matasa Afirka a yau sai kuma shirin na karshe wato tarbiyar iyali. hali yanzu ga labaran duniya da dumi su. da farko ga kanunsu iran ta buƙaci ƙungiyar shanghai ta samar da tsaron haɗin gwiwa a tsakanin ƙasashen ƙungiyar amurka ta sake wa hamji isra'ila linzami kan ta yi abinda ta ga dama a kudancin kasar lebanon sannan za ku yi cewa a daidai lokacin da ake cika kwanaki 649 da fara yaƙi a gaza hamci kasar isra'ila tana ci gaba da kisan kiyashi to madalla yanzu kuma ga cikakkun labaran ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya yi kira ga ƙungiyar shanghai wato shanghai cooperation organization ko sco a takaice da ta samar da ɓangaren tsaro na haɗin gwiwa saboda tabbatar da tsaro na ƙasashen yankin kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto ministan harkokin wajen ƙasar ta iran yana faɗar haka a lokacin da yake halartar taron ministoci na ƙungiyar ta shanghai a ƙasar china jiya talata ya ce wannan zai taimakawa ƙungiyar ta kasance wato za ta iya taimakawa ƙasashen ƙungiyar a duk lokacin da suke fuskantar harkokin tsaro labarin ya ƙara da cewa wannan shine taron ministocin harkokin waje na ƙungiyar ta shanghai karo na 25 inda aka sami wakilai ko kuma ministocin harkokin waje na ƙasashe 120 wanda suka sami halartarsa banda haka akwai ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa da dama sun sami halartar taron daga cikinsu dai akwai ƙungiyar 'yan ba ruwanmu wato non-alliance movement ko nam a takaice akwai ƙungiyar ƙasashen musulmi ta oic sai kuma ƙungiyar brics da kuma wato ita shanghai din wato sco ƙasashen da kuma wato ƙungiyoyi suna buƙatar ɗaukar mataki na samar da wato kudubobi a duniya saboda yadda amurka take sharrafa kanta a duniya a yanzu bai yi ba taron zai tattauna kan abubuwan da suke faruwa a duniya ya zuwa yanzu musamman matsalar al'ummar falastinu sannan a gefen taron za a ci gaba da ganawa da ministocin harkokin wajen rasha da kuma china iran za ta gana da duk wa'annan ministoci da kuma ƙari abbas arakci ya ba da shawaran a aiwatar da abubuwa guda hudu daga cikinsu hadda wannan wato tsarin tsaro na haɗin gwiwa wanda zai taimaka wa ƙasashen ƙungiyar ƙungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon ta yi tir da hare-haren da isra'ila ta kai a kan wadi fara a lardin beka na arewa a ƙasar ta lebanon inda ta kai hare-hare kan rijiyoyin ruwa na mutanen ƙasashen syria da lebanon da suke zaune a yankin hare-hare dai sun kai ga shahadar mutane goma sha biyu da kuma ɗaruruwa da suka ji rauni tashar talabijin ta almanar ta ƙasar lebanon ta nakalto majiyar ƙungiyar na faɗar haka ta kuma ƙara da cewa wa'annan hare-hare suna da hatsari don da alamun gwamnatin ƙasar amurka wacce take ko ta ɗauki alhakin kula da tsakaita buɗe wuta wa juna tsakanin hamjikasar isra'il da ƙungiyar hezbollah ta miƙa wa hamjikasar isra'ila ragamar ta yi abin da ta ga dama da wannan yarjejeniyar a danyen wato a ɓangaren kuma a ɗayan ɓangaren kuma in ji bayani jami'an gwamnatin ƙasar lebanon ba sa magana kwata-kwata akan wa'annan al'amura amma ƙungiyar da kuma mutanen ƙasar lebanon sun ce ba abin da wannan zai kara musu in banda ƙarfin gwiwa da kuma tabbata a kan abin da suka yi imani da shi yakin da ke ci gaba a gaza kuma hamdukasar isra'ila tana ci gaba a lokacin da yake cika kwanaki 649 bai tsaya ba makaman yahudawan da yana ci gaba da kashe yara da mata da kuma tsofi a gaza tun wannan kwanakin da suka gabata haka ma hamci kasar isra'ila tana ci gaba da kashe falasinawa da yunwa da kuma taimako a matsayin tarko na kisan mutane a halin yanzu dai watanni kimanin hudu kenan da hamci kasar isra'ila ta hana shigo da abinci da ruwa cikin gaza sannan wannan yakan sa falasina su fito don karɓar abinci da ruwa sannan a wannan halin ake kashe su shugaban asibitin shifa na gaza muhammad abu sulaim ya bayyana cewa sun dakatar da dukkanin ayyuka gaba ɗaya a asibitin saboda babu abin da ya rage na kayayyakin aikin a asibitin ya ce hare-haren suna wato suna kai suna kai mutane ƙarshe sannan daga cikin wa'anda aka kashe na ƙarshe-ƙarshen nan shine jariri ɗan kwanaki goma sha hudu a duniya a cikin asibitin masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa na muryar jumhuriyar musulunci ta iran daga nan birnin tehran shahid hijazi zade sahid haj zade babban kumandan sojojin iran a bangaren kare kera makamai masu linzami shahid haji zade kafin shahadarsa ya bayyana cewa jagoran junju hali musulunci imam said alil khamna'i tun da daɗewa ya ce masu su mai da hankali kan tabbatar da cewa makamansu masu linzami suna fadawa a daidai inda ake so su fada tashar talabijin ta first nan teran wacce ta sanya hotunan bidiyon shahid haji zade ya nuna cewa wato a tun da daɗewa ne jagoran ya ba su wannan umarnin kuma natijan aikin ya bayyana musamman a wadu sadik na farko da kuma wadu sadik na biyu manjo janar amir ali haji zadede shine babban kwamandan sojojin irgc mai kula da makamai masu linzami da kuma dukkanin abubuwan da suka shafi sararin samaniya ƙungiyoyi da ƙasashe masu zaman kansu da dama ne sun gudanar da taro a ƙasar colombia inda suka tattauna batun kisan kiyashin da ke faruwa a gaza da kuma yin tir da ita da kuma amurka wacce take taimakonta da makamai tashar talabijin ta firisti bayanan tehran ta nakalto kafafen yada labarai na kasar colombia wato a san carlos palace na bogata suna faɗar cewa dole ne a gurfanar da jami'an gwamnatin ƙasar isra'ila a kuma yi tir da gwamnatin ƙasar amurka wacce take taimaka mata a wannan aikin kisan kiyashi tun watan oktoban shekara ta 2023 ne dai hamfi kasar isra'ila ta fara kisan kiyashi a gaza wanda ya zuwa yanzu ta kashe falastina fiye da dubu hamsin da takwas ma sauraro ƙarshen labaran duniya kenan To da yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na ko biye da shi akwai mu koyi harshen farisanci sai kuma ya kiɗe-kiɗen iraniyawa sannan dan matasa akwai afirka a yau sannan shirinmu na ƙarshe shine tarbiyyar iyali masu sauraro a yi ni lafiya. Ko san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum, yau Laraba. goma sha shida ga watan yulin shekara ta 2025 wanda ya daidai da 21 ga watan muharram na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko san cewa shekaru goma sha bakwai da suka gabata a rana irin ta yau goma sha shida ga watan yuli na shekara ta 2008 ƙungiyar hezbollah ta kasar lebanon ta samu wata nasara kan isra'ila a lokacin da ta miƙa wasu gawawaki na sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila guda biyu sannan kuma ta karbi sojojinta guda biyar waɗanda suke raye da kuma gawakin mutane na ƙasar labanin kimanin ɗari biyu daga hannun isra'ila tare da shiga tsakani na ƙasar jamus wani abu mai matuƙar muhimmanci a nan da shi ne yadda yahudawan sahiyoniya sa kasu gane cewa sojojinsu waɗanda ƙungiyar hezbollah ta kama suna raye ko kuma suna amace sai a lokacin da aka zo mika su ne sa gane cewa gawarwaki ne ƙungiyar ta hezbollah za ta miƙa musu waɗanda kuma sun riga sun mutu ne tun lokacin da hezbollah ta kai masa hari a karon farko ma'ana ba ta kama su da rayukansu ba sannan kuma ta ɗauki gawakinsu ne ta tsare a daidai lokacin da isra'ila take zaton cewa suna a raye daga cikin dakarun hezbollah waɗanda aka yi su a wannan lokaci akwai samir kontar wanda ya kwashe tsawon shekaru talatin yana tsare a kasan isra'ila masu saurare ko kun san cewa shekaru goma da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha shida ga watan yulin shekara ta 2015 sayar mutawalle abdul al fitaccen makarancin qur'ani mai tsarki ɗan ƙasar masar da su an haife shi ranar 26 ga watan afrilun shekara ta 1947 a jihar gabacin ƙasar masar ya fara karatun alkur'ani mai girma tun yana ƙarami sannan kuma kafin ya kai shekaru goma sha biyu a duniya ya haddace alkur'ani mai tsarki daga wannan lokaci ne kuma shiga karatun talawa da na addini a gaban manyan malaman qur'ani na zamaninsa waɗanda suka haɗa da muhammad al-banna da kuma abdulbasir abdulsamad da mustapha ismail da makamantansu da ƙarshe dai abdul'al ya shahara a duniya da kyakkyawar muryarsa wajen karatun ƙur'ani mai girma a ƙarshe dai sayyid mutawalli abdul'al ya rasu yana ɗan shekaru 68 a duniya a ƙasar masar masu saurare ko kun san cewa shekaru 80 da suka gabata a rana irin ta yau wato 16 ga watan yulin shekara ta 1945 gwamnatin ƙasar amurka a karan farko ta gwada makamanta na nukiliya amurka ta yi haka ne domin yin amfani da irin wannan makami a kan kasar japan wadda take yi miƙa wuya a yakin duniya na biyu a lokacin da take gwabza yaƙi da amurka da kuma ƙawayenta sai kuma a cikin watan agustan wannan shekaran ne ne ta jefa waɗannan makamai a kan garuruwan hiroshima da nagasaki na kasar japan inda ta zama ƙasa ta farko a duniya wadda ta yi amfani da makaman nukiliya a kan bil'adama masu saurare ko kun san cewa shekaru 73 da suka gabata a rana irin ta yau wato 25 ga watan tir na shekara ta 1331 hijira shamsiyya dr musaddiq ya murabus daga kan mukamin sana prime minister bayan majalisar dokokin kasar iran ta sake zabensa a ranar 25 ga watan tir na shekara ta 1331 dr musaddiq prime minister kasar iran wanda ya gana da muhammad riza sha inda ya miƙa jerin suna ministocinsa ga muhammad riza halawi a yan wannan ganawar ne musaddik ya buƙaci sha da ya bashi mukamin ministan yaƙi sannan kuma ya kiran cewa sojoji ba su damu da kalamansa ba kuma suna kawo cikas ga ayyuka kuma a halin da ake ciki a lokacin gwamnati ba za ta iya ci gaba da gudanar da ayyukanta ba sha bai yarda da miƙa ma'aikatar yaƙi ga musaddik ba kuma musaddik ya koma gida ya aika murabus ɗinsa kai tsaye ga sarki sha sakamakon haka ne sarki sha ya naɗa gaban sultan a matsayin firaminista wanda ya maye gurbin musaddik kuma a ranar farko ta mulkin sa ya fitar da wata sanarwa da take bayyana matakin gwamnatin kasar ta iran wanda ta dauka akan masu adawa da shi ayyukan kavam waɗanda suka sami cikakken goyon baya daga wurin sarki sha hakan ya jawo mutane da dama daga cikin sassa na kasar iran suna ta nuna rashin damuwarsu kuma da ƙarshe al'amura sun ƙara caɓewa wanda kuma hakan shine ya share fagen tasirin yunkuri na al'ummar kasar iran tun daga shekara ta 1952 kuma dawowar musaddak kan shugabanci na kujerar firaminista. masu wurare ko kun san cewa shekaru 135 da suka gabata a rana irin ta yau kuma 16 ga watan yulin shekara ta 1890 wani likita ɗan ƙasar ingila mai suna james parkinson ya gano cutar parkinson wadda take yaduwa don haka ne ana kiran cutar da sunan wannan likita alamomin wannan cuta dai sun hada da tsananin girgizar hannu da kuma harshe da girgiza kai da fuska da rashin daidaituwa a lokacin tafiya musamman ma ga tsofaffi babban abin da ke haifar da wannan cuta dai shine wasu cututtuka na kwakwalwa kuma har yanzu ba a sami takamaiman magani wanda ya iya kawo ƙarshen wannan cuta ba آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahi rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farasanci Idan jama'a masu saurayi ba su manta ba kowane lokaci mukan sanar da su cewa za su iya ziyartar shafinmu na intanet domin samun matanan da muke amfani da shi wajen wannan wato shiri na mu koyi harshen farisanci kuma muna watsa shirin ne a kowace rana ta talata. Da dala Ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na goma sha tara inda za ku ji cewa a yau ɗan dai Muhammad da Hamid abokinsa sun tafi wani wurin sayar da littattafai da ke kusa da jami'ar tehran wadda take kusa da titin inkilab sannan kuma sun sayi wani littafi wanda yake dauke da waƙoƙi na wata ɗaya daga cikin mawakan iraniyawa wadda aka fi sani da malama farvin e wadda ta rasu kimanin shekaru 60 da suka gabata kuma har yanzu ana yin amfani da waƙoƙinta wajen koyar da yara a makarantu na firamare a nan jamhuriyar musulunci ta iran to kafin ji yadda ta kaya a wajen sayan wannan littafi na waƙoƙi da kuma irin tattaunawar da muhammad da abokinsa hamid suka yi sai an fara sauraron kalmomin da za a yi amfani da su a cikin tattaunawar kamar haka. تو علاقه داری کی کنا سن شعر وقع شعر فارسی وقر پرسنچی من دوست دارم نی این چرا؟ میسه تو نمیخونی کی بک کرنتا تو میدونی کی کسنی فارسی هرشن فارسنچی سخت میوهلا پروین اعتصامی پروین اعتصامی مواقع ایرانیاوا تو میشناسی کی کسنی اون کیه؟ ایتا وچه چی؟ استاد مر جامعه ادبیات ادبی شاعر مواقعه کو مواقعی شعر واقع شعرش واقرتا کو واقرسا چطوره؟ یایا تکی ساده می سوکی زیبا می مردم متانی زبان مردم هرشن متانی نزدیک کوسا به نظرت اگننکا به نظرم اگنینا تو میفهمی کی کنا فهمتا من میفهمم نی اینا فهمتا چه خوب کیو پس کنن من میخرم نی زن سیا کتاب شعر لطاپین واقع من کمک میکنم نی زن تیمکا البته تبس To madalla banda aka je waɗannan kalmomi yanzu kuma sai mu shiga tattaunawar. A lokacin da Muhammad da Hamid suka isa wannan wuri da ake sayar da littafai, sai Hamid idansa ya faɗa akan wani littafi. Akan bangon littafin kuwa akwai hoton wata mata wadda ta ɗora wani ɗan kwali a kanta. Nan da nan sai ya nuna ma Muhammad wannan littafi sai yake ce masa. Muhammad, to be a farsi علاقه داری؟ بله من اشعار فارسی رو خیلی دوست دارم پس چرا شعر فارسی نمیخونی؟ میدونی فارسی من خوب نیست و شعر فارسی خیلی سخته تو پروین اعتصامی رو میشناسی؟ نه اون کیه؟ استاد ادبیات یا نه پروین اعتصامی شاعره شعرش چطوره؟ شعرهای پروین ساده و زیباست به زبان مردم نزدیکه به نظرت من هم شعر پروین رو میفهمم؟ آره شعر او ساده است چه خوب پس من دیوان اشعار پروین رو میخرم البته من هم به تو کمک میکنم تو مجله ینزو یعنی کما سه اسوراری ونن و ترده پسرته. محمد تو به شعر فارسی علاقه داری؟ محمدو شن کی کنا سن وقر پرسنچی؟ بله من اشعار فارسی رو خیلی دوست دارم ای؟ نی اینا سن وقر پرسوا سوسی؟ پس چرا شعر فارسی نمیخونی؟ کنن میسن یا باک کرنتا وقر پرسنچی؟ میدونی فارسی من خوب نیست و شعر فارسی خیلی سخته کسانی چه و پرسنچی نه باید کیو کما وکر پرسنچی تنه حالا تو پروین اعتصامی رو میشناسی؟ چون که کسان پروین اعتصامی؟ نه اون کیه؟ استاد ادبیات یا... آه آه ایتا چه چی؟ ملمر ادبی چه کو نه پروین اعتصامی شاعره آآ، پروین اعتصامی محاکیه چی شعرش چطوره تا یایا تکی شعرهای پروین ساده و زیباست به زبان مردم نزدیکه واقعا suna da sauƙi kuma suna da kyau sosai sa'annan kuma sun yi kusa da yaren da mutane ke magana da shi به نظرت من هم شعر پروین رو میفهمم؟ اگه که نیزم پینچی واقر پروین؟ آره شعر او ساده است ای؟ واقع تا تنار سوکی چه خوب عاده او پس من دیوان اشعار پروین رو میخرم. تو کنن نیزن سیی و واقوکینتا. البته من هم به تو کمک میکنم. تبس نیکوما زن تیمکه. To madalla yanzu kuma sai a ƙara sauraron wannan tattaunawa da aka ji. Muhammadu da Hamid sun shiga cikin wannan ɗaki dai na sai da littafai. Sannan kuma sun buƙaci su diba ɗaya daga cikin littafin da ake saidawa na waƙoƙi shine littafin waƙoƙi na wannan malama Parvin Etisami. Ko shaka babu da Muhammad da Ramin sun so sayan wannan littafi matuƙa domin kuwa shi ne littafin da aka fi amfani da shi wajen koyar da yara wanda kuma muhammad kamar yadda aka sani yana da matuƙar son koyon farisanci da sanin kalmomin da ake amfani da su a jami'o'i da kuma kalmomi na tattaunawa a tsakanin mutane to jama'a masu saurare a nan kawo ƙarshen shirinmu na yau kuma ƙarshen darasi na goma sha tara sai idan allah kima a mako na gaba za a ji mu ɗauke da wani sabon shiri. Kafin lokacin muna ƙaratantar da masu saurare cewa za a iya sauraron mu a ranar Talata ta kowane mako. Kuma za a iya samun wannan matani namu a shafin mu na intanet. Amma kafin wannan lokaci a madadin waɗanda suka haɗa shirin a fefe musamman Muhammad Dahajipur ni Abdullahi Saluki muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. thank you kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a saurari assalamu alaikum barka mu da haka da kuma sake da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin wanda a cikin sami kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar yan domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa to a yau ba ta ɓata lokaci ba shirin namu ya gato muku ali da imrani wani wacce mawaƙi a nan ƙasar iran inda za mu ba shi dama domin baje kolin sa game da irin waƙar da ya tara mana wanda ya yi ta kan ɗabi'a a cikin wannan shirin namu da fatan masu saurara su gyara zama kuma za su ji daɗin shirin. واسه تو باشی راه کوتاه همون روزی که لبخند تو رو دیدم بهت گفتم دل تو سهم من میشه شبای فاصله دیگه به سر چه روزای قشنگی با تو در پیشه چه روزای قشنگی با تو در پیشه چشم تو این 全都迷昏了。 من دنبال توست چون که بیمار تو از ازم یار تو بودم تا بد یار تو هرچه دارم مال توست من به دلبار تو هرچه دارم مال توست من بده دلخار تو چشم تو saurare duka duka iya abin da ya sauka kenan a cikin shirin gan lokacin a mu a madadin Ali Rida Imrani mawaƙin da ya baje kolin sa a cikin shirin namu na yau ni ma dugun shirin na shirya nake cewa ku zama lafiya چای تازه دمه دم دمه دم نوش گله گله گله چای تازه دمه دم دمه دم نوش گله گله گله پیرهن ابر تن پوش گله گله گله پیرهن ابر تن پوش گله شکر و شیر شنیدی فارسیونه زبان مادری مهربونه نه فقط دل میده خدا قسم که فارسی شکره سرخ میشه سفید میشه آبی میشه تو هوای آبی آفتابی میشه تازه میشه گاهی وقتا توی دم هوای ابری آفتابی میشه شبنم صبح رو یه رازقی جون میده واسه عشق عاشقی قرص ماه کامل جلوه داره روزا خورشید میشه شب تا ستاره روزا خورشید میشه شب ها ستاره چای تازه دمه دمه دمه دم نوش گله گله گله چای تازه دمه دمه دمه دم نوش گله گله گله پیرهن ابر تن پوش گله گله گله پیرهن ابر تن پوش گله شکر و شیر شنیدی فارسی اونه زبان مادری مهربونه زبان مادری مهربونه نشستم روی پله های خونه امیدوارم تا وقتی بر میگردی نفس کشیدن و یادم بمونه تو خونه وقتی دل تنگ تو میشم سراغ اکسای قدیمی میره یکی یکی میبوسم عکسامونو تو رو میبینمت آتیش میگیرم صبوری کردم این سالا که رفتی برم دیگه حالا که رفتی چه قلایی که دادی آشقونه چه حرفایی که باید و نگفتی صبوری کردم این سالا که رفتی شاید برم دیگه حالا که رفتی چه قلایی که دادی اما تو این خونه پر از امید بودم چشممو دوختم به در هرگز نرسیدی پیش خودت نگفتی من دلم بگیره پیش خودت نگفتی تنهایی بمیره از پیش من çölde matasa. Bismillahir Rahmanir Rahim, ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin. To kamar yadda muka ambata a ƙarshen jigon baya na rawar da matasa suke takawa a cikin harkokin tattalin arziki. To a wannan karan shirin namu zai buɗe wani sabon jigo ne wanda shine tanadi da ya kamata a ce samari da matasa sun yi domin su fuskanci rayuwar take gabansu da fatan za a biyo mu sannu a hankali domin a ji yadda shirin zai kasance. wani karin magana da hausawa suke yawan ambatawa shine cewa yara manyan gobe ne sai dai a fili yake cewa wannan goben ta fi kusa da matasa da samari saboda haka su ne waɗanda suka fi buƙatuwa da zama cikin shiri da kuma yin tanadi domin fuskantar rayuwar ta gobe kuma abu ne da yake sananne cewa kowane zamani yana da ƙalubalen da yake da shi wanda sha bamban da zamanin da ya gabace shi shirin namu ya fara tuntubar malam hafiz muhammad sa'id manazarci a cibiyar ilimi ta hauzar take a birnin ƙum a nan iran ya fara yi mana bayani akan mahangar musulunci dangane da fahimtar zamani da kuma yin abin da ya dace a cikinsa. bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala muhammad wa alihi a game da samari akwai ayoyin Kur'ani da ruwayoyi masu yawa da suka zo. Sannan kuma mafi muhimmancin abinda darussa suka zo da shi daga hadisai da sauran wato hikimomi na malamai shine na farko tarbiyyar kai su ma'abuda su samari su kula da tarbiyyar kansu tarbiyyar nan ta kansu ita ce za ta zamanto ta taimaka musu wajen ɗaukar nauyin iyali da za su fuskanta nan gaba da kuma al'umma bayan wannan to tunda kowanne mutane 'ya'yan zamanin su ne kuma ladabin zamanin su wani abu ne da ake bukata su san shi to suna bukatar ilimi wato wajen gina kansu suna bukatar ilimi wanda shi da wannan ilimin ne zai zamanta sun san ubangijinsu da wannan ilimin ne zai zamanta sun san zamaninsu da wannan ilimin ne zai zamanta sun san hukunce-hukuncen da ya dace a wannan zamani nasu wanda ubangiji ya dora musu to ta fuskacin ilimi a kenan ta fuskacin kuma aiki sai da wannan ilimin zai taimaka musu sanin menene ya dace su yi wato idan da ilimi sun gina tunaninsu da hankalinsu to da aiki kuma za su gina ruhinsu da zukatansu wannan ilimin da still yana da wani bangare har ila yau wanda yake bangaren jiki da shine za su san kuma menene ya dace da jikinsu da lafiyar jikinsu to idan suka hada wayannan abubuwa uku suka gina tunaninsu da ilimin da sanin menene daidai da wanda ba daidai ba a aikace kuma suka ɗabbaka wannan ilimi domin zama sun kiyaye gina zukatansu da ruhinsu a yayin da kuma jikinsu ya zamanto har ila yau yana da cikakken lafiya ya kubuta daga aibobi to wayannan abubuwan za su taimaka musu a haifar da saurayi na gari idan aka samu saurayi na gari to shine wanda zai zamanto idan yana da iyali ga ya zamanto wato yana cikin iyali na gari a cikin iyalinsa idan mutanen unguwa ne sai a ga ya zama na gari a cikin mutanen wannan gari ya zama amfani a wurin su ya ma amfanar da su idan al'umma ce aka ba shi masuliya a ciki to sai a ga ya zama mutum wanda yake babba mai gudunmuwa mai ba da gudunmuwa cikin al'ummarsa wanda zai kai ta zuwa ga tudun mun tsira wannan wato dangane da abubuwan da ya kamata a wannan zamani yanzu su samari su shagalci da shi su kuma himmanta a kansa kenan sanin kawukan su mataki na farko sanin haƙoƙin da yake kawukan su sanin haƙoƙin da yake kuma kansu na wani sanin haƙoƙin ubangijin su wannan kuma ba zai yi ba gaskiya sai da gashin bayan tafiya duka shine ilimi a wannan zamani a kowane zamani. ta fuskar tattalin arziki wanda ɗaya ne daga cikin muhimman ginshiƙen rayuwar yau da kullum da akwai buƙatar yi wa zamanin cikakkiyar fahimta da sanin yadda yake tafiya domin a iya shiga a dama rawa a cikinsa kamar yadda ya dace. Malam Bello Alba wani malami ne a kwalejin bada horo ta jihar jigawa wacce take a garin gumel ya yi mana bayani kamar haka wato samari lallai su ne ginshikin kowace al'umma na kusan kowace nahiya saboda su ne masu ƙarfi da kuzari a jiki waɗanda za su yi ayyuka waɗanda za su samar da kuɗaɗe da kuma ayyukan yi gaba ɗaya da kuma ci gaban ƙasa saboda haka su ne kamar zuciyar kowace al'umma idan muka dawo duniya hausawa lallai ko da a najeriya ba ma a duniya ba an bar mu a baya saboda kasantuwar ilimi na zamani da ya zo ya canja yadda rayuwar mutane take ta da can da kuma ta yanzu idan mutum yana so ya rayuwa yanzu irin ta zamani babu makawa lallai sai ya rungumi ilimin zamani ta kowace fanni sannan kuma ya zanto ko da tarbiyya ta gida dole ne yadda za a yi ta sai ta yi daidai da zamani idan har ana so a samu maslaha a samu ci gaba misali in ka duba da a najeriya za ga kudancin kasar nan shine ya fara karbar misali ilimin boko wannan ilimin bokon ya yi tasiri al'adun mutanen da kuma zamanin su na zamantakewa musamman in ka ɗauki kamar ɓangaren yarba za ka ga cewa kusan a najeriya gaba ɗaya sun yi fice ta kowane janibi yanzu kusan kashi tamanin na eh, masana'antu da suke Najeriya kusan sun karkata ne a nan bangarori sannan kuma za ka tarar bankuna mafi yawancin manyan ofisoshinsu suna Legas ba don komai ba saboda da matasan da al'umma da gidaje mutane sun rungumi ilimin zamani ta kowane fanni har ta kai ta kawo ga kamar ni dan zaman da na yi a can zaka ga mai tireda ta za ka ga yar tireda wadda jarinta bai taka kara karya ba amma za ka ga tana da 'ya'ya kuma 'ya'yan nan sai sun yi firamare sun yi sakandare wasu ma har sai sun tura 'ya'yansu jami'a kai akwai waɗanda za ka ga har ƙasashen waje suna yin adashe da abin da ya kai ga haka domin su tura 'ya'yansu su sami ilimi wanda yake kyakkyawa to wannan ya yi tasiri kaga ya canza al'adar mutanen da ta yadda da maimakon su ajiye yara su ringa zuwa gona ko suna wasu ayyuka an wayi gari idan karfe takwas ta yi na safe za ka ga ba yaro wanda ya isa zuwa makaranta ni dai ban taɓa gani ba ɗan zaman da na yi na 'yan shekaru kaɗan a can za ka ga idan karfe takwas na safe yi ba za ka tarar da yaro wanda ya kai misali shekara biyar a gida ba ba yaron da za ka gani ka aika saboda duk wani yaro da ya isa shiga makaranta ya tafi saɓanin a arewacin najeriya da za ka taranto ishu na almajirci har yanzu da kuma ma har yanzu mutane suna kyamar ilimin boko ta yadda za a ga makarantun gwamnati babu kayan aiki babu komi ba ma isassun malamai ba kayan aiki amma iyaye da al'umma sun yarda da haka har ila yau Malam Bello Abba Ahmad ya ci gaba da yi mana bayani akan ƙalubalen da yake gaban samari da matasa musamman ma dai Hausawa kuma na arewacin Najeriya inda ya ce. Ƙalubalen da yake kan matasa musamman ma a arewacin Najeriya shine zanto ba da himma wajen neman ilimi musamman na zamani saboda yana da matukar ah, mahimmanci duk duniya yanzu a ake ta zama ah, ƙauye ɗaya. To idan ku kuka zauna ba ku rungumi ilimi ba to za ku zama bayin waɗanda suka runguma ne kamar yadda muke gani yanzu a najeriya kusan za ka ga ta fannin masana'antu ta fannin bankuna ta fannin mai komi ma za ka tara haka ta kasuwanci saboda kasuwanci ma ya canja yanzu kasuwanci ake na ilimi da harkar yanar gizon nan saboda haka idan al'umma musamman na hausawa muka ce irin rayuwar da a nan har yanzu magana nan da nake da kai <clears throat> za ka ga mutum ya yi PhD amma ya tura 'ya'yansa almajirci to kaga wannan ya saba wa tunani sannan zama aiki na kara zube zama wanda babu tsari wani ah, mai hikima yana cewa duk wanda ya zauna bai da wani plan bai da wani tanadi to lallai ya yi tanadin da zai rusa rayuwarsa gaba daya ah, kenan ya kamata yanzu duniya hausawa da zaman kashe wando da ake da kuma irin ah, abin nan rashin ko in kula da iyaye suke na ba da tarbiyya yayansu za ka ga har yanzu ana yin daba misali in ka je birane kamar irin su Kano har yanzu wai a wannan zamanin iyaye sun yadda yayansu <clears throat> ya zanto sun shiga daba ko sun shiga farauta ko kuma irin yan banga siyasa wai shi ma duk wannan sana'a ne da irin su sai da fetur a gefen hanya duk wannan ni ina ga abubuwa ne waɗanda suke nuna cewa har yanzu lallai hausawa an ban mu a baya wanda ya kamata musamman matasa ni la'akari da cewa yanzu duniya ta canja eh, idan mu ko mu canja ba to lallai duniya za ta yi gaba ta najeriya ta banmu ta afirka ta banmu to nan ne za mu dasa aya a cikin wannan shirin ba dan ya zo ƙarshe ba domin ko za mu ci gaba a lokaci na gaba daga inda muka dasa aya ɗin da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara a kasance cikin ƙoshin lafiya har zuwa wancan lokacin. Afrika a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyarmu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓa batun ɗage lokacin gudanar da wasu zaɓuka a lokutan su a ƙasar kamaru tare da sanar da sabon lokacin yin zaben da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. shugaban kasar kamaru paul biya ya rattaba hannu kan wata doka a ranar juma'a ta shirya gudanar da zaben shugaban kasa a ranar 12 ga watan oktoba a daidai lokacin da ake ta cece kuce da rashin jituwa tsakanin mambobin tawagar gwamnatin kasar kan wanda zai jagoranci kasar nan gaba a makon da ya gabata ne dai kalaman gwamnatin kasar dangane da takarar shugaban kasa na yanzu paul biya wanda aka zaɓa a matsayin shugaban ƙasa mafi tsufa a duniya ya ci karo da juna yayin da mai magana da yawun gwamnati ya bayyana cewa akwai yiwuwar dukkanin yiwuwar hakan ministan ilimi mai zurfi da bincike na kimiyya ya bayyana cewa dokar cikin gida ta ayyana sunan shugaban jam'iyya mai mulki wanda kuma shine shugaban ƙasa na yanzu Paul Biya ya mulki ƙasar Kamaru a shekara ta 1983 inda ya rike mukamin gwamnati daban-daban ciki har da Firayim Minista. Yanzu yana da shekaru 93 a duniya kuma har yanzu yana rike da ragamar gwamnati. a cikin tsawon shekarunsa na siyasa paul biya ya aiwatar da ƙudurori masu yawa da suka ba shi damar ci gaba da gudanar da mulki a shekara ta 2008 ne ya gabatar da wani gyara na kundin tsarin mulkin kasar inda ya soke wa'adin shugabancin kasa da ya ba shi damar sake tsayawa takara a shekara ta 2018 ya lashe zaben shugaban kasa da sama da kashi 70 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada amma 'yan adawa sun yi irarin cewa zaben bai da halacci saboda magudi da yunkurin sauya ra'ayin masu zaɓe duk da cewa biya yana mulkin ƙasar ne da ƙarfi, amma sau da yawa yakan shafe tsawon lokacinsa a wajen ƙasar kamaru domin gudanar da jinya lamarin da ya haifar da jita-jitar mutuwarsa a shekarar da ta gabata lamarin da ya sa gwamnatin ƙasar ta fitar da sanarwa na musantawa a hukumance duk da cewa ministoci biyu na gwamnatin shugaba paul biya a baya-bayan nan sun sauya sheka tare da bayyana aniyarsu ta tsayawa takara a zaben shugaban kasa amma babban abokin hamayyarsa morris kamto na yin tafiye-tafiye a kasar don yada ra'ayinsa na siyasa a gefe guda kuma shugaban kasar kamaru ya samu goyon bayan 'yan majalisar dokokin kasar na ɗage zaben 'yan majalisar dokokin kasar da na ƙananan hukumomi shugaban kasar kamaru falbiya ya samu amincewar majalisar dokokin kasar a ranar talatar da ta gabata na ɗage zaɓukan 'yan majalisun dokoki da na ƙananan hukumomi har zuwa shekara ta 2026 lamarin da jam'iyyar adawa ke fargaba zai yi musu wahala a zaben shugaban ƙasa mai zuwa jam'iyyar npd ta kamurce ke da rinjaye a majalisar dokokin kasar kuma ta kada kuri'ar amincewa da kudurin dokar tsawaita wa'adin mulkinsu da shekara guda har zuwa watan maris na shekara ta 2026 haka na nufin za a gudanar da zaɓe ne bayan zaben shugaban ƙasa na shekara 2025 maimakon kafin shi hakan zai baiwa shugaban ƙasa dama domin za a gudanar da zaben ne a ƙarƙashin jam'iyyarsa da majalisar dokoki Francois Wakata Bolbin, wakilin minista a fada shugaban kasa mai kula da hudda da majalisun dokokin kasar ya ce dage zaben ya zama dole don sauƙaƙa kalandar zaɓe. a daidai lokacin da kasar afirka ta tsakiya za ta gudanar da zaɓuka hudu a shekara mai zuwa ciki har da zaɓen majalisun yankuna Paul Biya mai shekaru 91 a duniya na ɗaya daga cikin shugabannin Afirka da suka daɗe a kan karagar mulki ya hau mulki a shekara ta 1982 inda ya gaji shugaba Ahmadu Ahijo. ya kuma lashe zaɓe da dama wanda na baya-bayan nan shine zaben shekara ta 2018 wanda 'yan adawar nasa suka bayyana a matsayin magudi Joshua Osei, ɗan majalisar adawa kuma shugaban jam'iyyar Social Democratic Front ya bayyana a wani taron manema labarai cewa ɗage zaben kwata-kwata ya saba wa tsarin dimokuraɗiyya ya ƙara da cewa jam'iyyarsa na matukar adawa da hakan. da dama daga cikin 'yan adawar na fargabar cewa ƙarin wa'adin zai raunana kalubalen da biya ke fuskanta domin gudanar da zaben 'yan majalisar dokoki da na ƙananan hukumomi a shekara mai zuwa zai iya ba su ƙarfin gwiwa gabanin zaben shugaban ƙasa da aka shirya yi a watan oktoban shekara ta 2025 dokar zaɓe ta tanadi cewa ɗan takarar shugaban ƙasa zai iya tsayawa takara ne kawai daga wata jam'iyyar siyasa da ke da wakilci a majalisar dokoki ta ƙasa majalisar dattawa majalisar yankin da majalisar karamar hukuma ko kuma ta hanyar shawarwarin manyan mutane akalla 300 Morris Kamto babban abokin hamayyar biya a shekara ta 2018 ba shi da wannan wakilci saboda jam'iyyarsa ta ƙauracewa zaben ƙananan hukumomi da na 'yan majalisar dokoki na ƙarshe a shekara ta 2018 saboda abin da ta kira rashin sake fasalin zaɓe. Minista na biyu a Kamaru ya bayyana aniyarsa ta tsayawa takarar shugaban ƙasa. Ministan yawon bude ido na Kamaru Bello Buba mai gari ya bayyana aniyarsa ta tsayawa takara a zaben shugaban kasa da za a yi a watan oktoba inda ya zama minista na biyu mai goyon bayan shugaba paul biya da ya ɗauki matakin sabawa umarnin gwamnati mai gari ɗan shekaru 78 wanda a baya ya taɓa riƙe mukamin firaminista ana ɗaukansa a matsayin na kusa da shugaban ƙasar mai ci wanda ya mulki ƙasar tsawon shekaru 40 ya yi aiki tare da shi sama da shekaru talatin inda ya rike mukamai daban-daban bello mai gari ya amince da takarar jam'iyyar union democracy and progress udp a ranar asabar din da ta gabata ba tare da yin murabus daga mukaminsa na ministan yawon bude ido a gwamnati mai ci ba mai gari dai shine minista na biyu daga arewacin kasar kamaru da ya bayyana aniyarsa ta tsayawa takarar shugabancin kasa tun 'yan kwanakin nan lamarin da ke nuni da cewa an samu baraka a tsakanin gwamnatin kasar da kuma raunana tsarin kawance da ke tsakanin gwamnatin tsakiya karkashin jagorancin biya da kuma manyan masu fada a jiya a arewacin kasar waɗanda ke taka rawa wajen tsara makomar siyasar kasar shugaban kamaru paul biya mai shekaru 92 shine shugaban kasa mafi tsufa a duniya tun a shekara ta 1982 yake kan karagar mulki amma har yanzu bai bayyana aniyarsa na shiga zaben shugaban kasa ba kakakin gwamnatin kasar isa ciroma ya yi murabus daga gwamnati a makon da ya gabata tare da bayyana cewa zai tsaya takara a zaben shugaban kasa lamarin da hakan wata dama ce ta kawo sauyi da dole a yi amfani da ita Roma ya yi kira da a kawo sauyi ya kuma soki shugaba biya wanda suka yi aiki da shi sama da shekaru ashirin yana mai cewa gwamnati ba za ta iya zama makamin hidima ga mutum ɗaya ba alkaluman da hukumar zaben ƙasar kamaru ta fitar sun nuna cewa sama da mutane miliyan takwas ne suka yi rijista na kada ƙuri'a daga cikin adadin mutane miliyan talatin jihohin arewacin ƙasar kamaru na daga cikin muhimman yankuna inda sama da mutane miliyan biyu suka kada ƙuri'a a can kuma manyansu na jin daɗin rawar gani a dukkanin al'amuran kasar hakanan tsohon ministan gwamnatin kamaru shi ma ya bayyana aniyarsa ta tsayawa takarar shugaban ƙasa. tsohon ministan kasar kamaru kuma kakakin gwamnatin kasar isa ciroma bakari ya bayyana cewa zai tsaya takara a zaben shugaban kasar da ake shirya gudanarwa a watan oktoba mai zuwa yana mai la'akari da cewa a matsayin wata dama mai cike da tarihi da al'ummar kasar za su yi amfani da su domin samun sauyi da kuma shawo kan mawuyacin halin da suke ciki a halin yanzu. bakari ya bayyana takararsa ne sa'o'i 24 kacal bayan ya bar gwamnatin da ya yi aiki na tsawon lokaci a matsayin ministan ayyuka da koyar da sana'o'i ya kasance aminin shugaban kasa na yanzu paul biya inda ya yi aiki tare da shi a gwamnatoci da dama wannan sanarwa ta fito ne ta wata wasiƙa mai shafuka 24 da ya aike wa jama'a inda bakari ya bayyana dalilinsa na tsayawa takara a zaben shugaban ƙasa mai zuwa da kuma tsarin siyasar sa da tattalin arziki wasiƙa ta kunshi sukar gwamnati a fakaice wanda shi kansa bakari ya shafe shekaru da dama yana mamba a cikinta ya kuma yi nuni da cewa shugaban ƙasa mai ci ya karkata akalar mulki ne don amfanin kansa inda ya bayyana cewa ba za a iya tafiyar da ƙasa don bautan mutum ɗaya ba sai dai dole ne dukkanin 'yan takara su raba aiki a tsakaninsu bayan da aka yada labarin takarar a shafukan sada zumunta ministan harkokin cikin gida ya fitar da wata sanarwa ga gwamnan yankin arewa mai nisa inda ya haramta duk wani aiki na siyasa da kungiyar fafutukar ceto kasar kamaru front national du salute kamaru ke yi wanda bakari ne shugaban yankin masu lura da al'amura dai na ganin matakin da ministan harkokin cikin gida ya dauka na hana ayyukan tallafawa tsohon jami'in gwamnatin a matsayin tunatarwa ne a gare shi cewa gwamnatin da ta rungume shi tsawon shekaru ashirin ba za ta ba shi komai ba a yanzu ana shirin gudanar da zaben shugaban kasa a watan oktoba mai zuwa a daidai lokacin da ake ci gaba da kiraye-kirayen kawo sauyi da kuma hutu da tsarin mulki da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 lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum mu da yau da kuma sake haduwa a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To yau shirin zai mai da hankali ne kan cutar farfadiya ko epilepsy wata cuta da kan shafi kwakwalwar mutum wace waɗanda suka jahilce ta ke danganta ta da bugun aljanu ko kuma iskoki batun da masana sha'anin kiwon lafiya suka ce bai da wata alaka da hakan. Hassan barka nake muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. To madalla cutar farfadiya kamar yadda masana cutukan da suka shafi kwakwalwa suka bayyana cuta ce da take shafar kwakwalwar mutum ta yadda wanda ke fama da cutar yakan yi wasu ɗabi'u na daban ko fita daga hayyacinsa larurar dai na zuwa ne babu zato babu tsammani To da yake filin na masana sha'anin kiwon lafiya ne ba zan cika ku da dogon surutu ba don kuwa muna tare da Dr. Sabo Ahmed ƙwararren likita kana mai koyar da aikin likita a jami'ar Jos da ke birnin Jos a tarayyar Najeriya da farko kuma na fara da jin ta bakin sa kan ainihin abin da su masana sha'anin kiwon lafiya ke nufi da cutar ta farfadiya. farfadiya wani ciwo ne da yake sa mutum ya samu gushewar hankali ma'ana bai san abin yanayin da yake ciki ba ya faɗi kuma dama yakan kuma sa harbe-harbe da cije-cije da makamantansu farfadiya a har ta fannin likitanci da ya wuce ma wanda kawai za a faɗi a ciza baki akwai wani sunuri daban wanda mutum zai fita daga haici ko da bai faɗi ba shi wannan farfadiya kuma a turanci ana kiran shi epilepsy akwai kala-kala kuma yawanci yakan biyo bayan rauni a kwakwalwa kamar misali accident ko kuma samun wata kwayar cuta ta shiga cikin kwakwalwa ta manta illa har aka samu aka samu tabo dan kwakwalwa ma iya tana iya yin nata irin tabon wanda kuma zai zo ya da zamana cewa ya ya yi kaman tarzatsatsi kenan na wutar lantarki ya kuma danna ko ina bisa ya rasa hankali shi sannan ya harba harbe. To dukta ita wannan cutar akan gade ta ne ko kuma mutum kamuwa ne yake da ita haka kawai cikin rayuwa? Eh akwai wanda ya kan bijirin mutane amma ba fai samun haka ba mafi yawanci wani abu ne da ya biyo bayan mutum an haife shi ko da dan yi shi babu wannan ciwon ya samu wani larurar sai farfajiyan ya fara yana da haɗarin gaske eh, daga fita amma kuma da akwai cafa-cafa da yawa a kai abubuwa makamantar wannan amma ciwo ne sanannen ciwo da aka sanya da yake farawa da yadda kuma yake karewa amma akwai nau'in da aka fi yawa kuma shi mutane suka fi sani shi ne wanda muke kiran shi grandma seizure shi ne wanda mutum za ka ga yana tafiya ko yana wani hulɗa sai ya tsala kugi ihu numfashin shi tokare ya eh, kage tare da lankwasa da diga-digansa ya kuma mimmike bayan shi sannan ya fadi bayan dan sakan kaɗan kuma sai fara kuma karkaduwa eh, ya karkaru da wani yan lokaci haka kamar minti ɗaya ko sama haka sai mutum kuma ya sake sai ya wuce da bacci a lokacin da yake kaduwar na za ga ya ce za harshen shi kuma na fita baki sun zai iya yin kashi a wando ko tsari a wando kafin kuma ya sake wanda zai zo ya Ya shiga bacci so a masana harkar lafiyar kwakwalwar mutum suna kasa abun kashi hudu watan farfa shiga cikin yanayin farfadiyan farko lokacin da mutum zai fara jin wani abu mara daɗi da zai dinga ganin abubuwa suna canja masa suna canja fasalin su idan shi da sai ya biyo wannan shi ake kiran shi prodromal stage daga nan sai ya sai stage na kiran shi tonic stage da zai kage ya lankwasa diga digan shi idan tsari sannan numfashi bai wucewa ya yi wani gurnani ko kusan kubi haka shi na yin kiran shi wani wannan ya faɗa tonic fest daga nan zai faɗi faɗi daga nan zai hankalin shi kuma zai faɗi in ya faɗi sai kuma ya samu clonic fest shi ne zai dinga jakin eh, ya yi dinga tanke kaduwa yana girgizuwa a in ya gargazu girgizun yana kuma tattauna harshen shi ko kumfa na fita to daga nan kuma yakan kasance ma mutum ya rasa eh, control na marar fesin ya yi fitsari ko kuma ya kashi a wando ko duka a to in ya gaba wannan chronic stress din na girgiza sai ya shiga abin da kira post-ictal sleep shi ne wannan bacci shi ne mafi yawanci jari suka fi ganewa shi mutane suka fi jin tsoro shi ne wani za a ga an ga mai farfaɗiya irin wannan ya faru a cikin a tsallaka wani wani isko kai ne zai iya kama kai wanda ba haka ne ciwo ne wanda yake faruwa kuma yana da hanyoyin da ake ba da magani a samu sauki. Zan kai da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. Dakta kamar ya ne kwakwalwa takan samu matsalar da ke kai ga haifar da ita wannan farfadiya. A ɗan shi kwakwalwa yana aiki kamar na'urar kwamfuta ne, kamar wayoyi ne, kamar cire cirin jijiyoyi ne na halittar kwakwalwa wanda suke hada suke yada sako tsakankanin su a wannan saƙonin su ne suke tafi da gabobin mutum su suke sa mutum ya san inda yake ya amfani da hankali shi saraka wani yawanci fama ne samuwansa daga rauni ne a kwakwalwa wanda in ya tashi warkewa sai ya yi taban da zai zama na baya aiki da ya kamata ma'ana kamar kai ne ka haɗa wayoyin wani sabon na'ura mai wayoyi da yawa sai wani wani waya ta suke sai a je a feke a kulle kaga wani wurin zai iya yiwa na'ura tana aiki ya zafi ya tarzaku to kusan haka ne a cikin kwalwa wani raunin zai iya zama kamar ya tarzaku ya sadar da kakon da zai danna duk sauran sakonni masu kyau na kwakwalwa so sakonnin kwakwalwa da ke sa mutum ya san inda yake yana yana cikin haifin kai ka shi da mutum da ya san abin da ya faru da ya rasa bariya sannan sakonnin kwakwalwa da mutum zai motsa yadda yake so ya motsa sai ya zama na cewa da ah, jin da karkatuwa ba tare da ya sa cikin shi ba tare da sani shi ba to wannan abin da ke kawo ke rauni a kwalwa ko raunin accident ko raunin wani ciwo duk za su iya sa wannan abu akwai kuma wanda zai iya zama kamar mutum irin farfaɗiya na na mutum ya za mutum so ɗaya ko bai sake ba shine kamar wanda ko yunwa ya tabbata da cin yunwa ya da mutum wani ke fari ya ba. za a yi kusan cewa kamar farfaɗiya ne wannan shi ma to amma wannan da yake babu rauni a kwakwalwa matsalancin yunwa ne sai zama na cewa in ta yi so wataƙila mutum bai a kara ba to wannan kenan akwai kuma wasu abubuwa da mutum zai iya sha wanda za su iya sa wannan matsala na farfadiya wani kuma tsananin tashin hankali zai iya sawa in zan iya bada misali shine akwai wannan shahararren dan kwallon brazil mai suna ronaldo wani wasan gasar kwallo na duniya an ba labarin cewa an ya takuru sosai da tashin hankali ganin cewa ana ganin kamar shi kadai zai iya sa brazil ta dauki world cup abin ya kai shi ga takura da rashin samun kwacin hankali har ya kai da ya fara kakaduwa ya samu convulsion ya samu wannan kamar farfajiya amma dai ana jin bayan da take ba wannan abu da ya faru na matsanancin daga hankalin shi dai ana sa ran zai yi wani abu to abubuwa da dama na tunanin mutum ko na abin da mutum ya sha ko tsarkakacin yunwa ko rauni a kwakwalwa duk za su iya sa mutum ya samu farfajiya amma na rauni a kwakwalwa shi ne ke zama da wamanne a kai shekara da shekaru dakta akwai bayanai da suka shafi al'adar camfe-camfe da dama game da cutar farfadiyar musamman a kasashe masu tasowa inda galibi mutane ke dangata ta da bugun aljanu ko kuma iskoki a ba ta da alaka da wani iska ko a ce wai eh, makamantun haka babu bayi da ko a ce aljan ko a ce iska ciwo ne sananne wanda an san kayan da yake faruwa Eh, sai dai kuma ka yi maganar gado gaskiya akwai wani lokaci ba kasafai ya samu wannan ba amma akan samu wani lokaci ga kamar kusan farfadiya yana bin jini wannan kuma zai yi kamar na kasan halitta ne za kuma ka ga yanayin da tsarin kwakwalwa take eh, da zai na iyayen yake haka na iyayen zai zama haka da jikoki zai zama sai kuma wannan murɗaɗɗen halittar na cikin kwakwalwa zai iya zama ya sa mutum haɗarin saurin samun kamar farfadiya. kan fara amma ba kasafai ba wannan congenital malformation ne a ah, na kasan halitta da ka gada yake ta bin jinsi yake ta bin jini tsakanin ta amma gaskiya wannan bai kai yawa ba mutum ya haɗari ya buga kan shi ya kasa zuwa asibiti a duba shi shi ma zai iya zama matsala don likita in mutum ya asidan ya buga kai sai daga cikin abin da likita yake kokari ya hana shi ne kumburin kwakwalwa dan daga kumburin kwakwalwa zai yi da mutum bai ji ciwo a waje ba kwakwalwa ta bugu sosai ta yi fushi ta kumbura za zai iya zai iya kumburin zai iya takurewa da kwanyar mutum ya matsa sashin kwakwalwa da ke da ke sarrafa numfashi da bugun zuciya shi nan sai da ya mutu so likita gwamnati ya zo za ga lokaci ya bada magani a ita fitsari saboda a rage yawan ruwan jiki har da ruwan da ke kwakwalwa kada kowan ta kumbura ta rasa alawus in ya rage mata ruwa an rage mata damar kumburewa gaba ɗaya kenan akan ba da wasu nau'in magunguna masu suna steroids da da suke rage kumburin kwakwalwa to wannan duka saboda kar uwa ta samu raunin da har zai kai da taban babba wanda daga baya ta fadiya ba bayyana so wurin accident ana so a ga likita musamman an buga kai saboda hana yiwuwar farfadiya shigowa daga baya akwai wani cuka da duka sai suke shafa kwakwalwa misali shawaran yara jarirai karami karkarana na haife su shi ma kan ɓata kwakwalwa zai yi ya sa yaro ya tashi ba basira tafiyar shi a harfe sannan wani mahasabin kamar yana yawan a kamar um, kamar farfadiya kamar wanda suka samu connectors kenan zai ya faru zai yi ba zai faru amma akan sa ido akan wannan shi sa da abin da zai kusanto kwakwalwa ana so a yi magani saboda tasirin kwakwalwa wurin sarrafa ayyukan jikin nan adam wannan kenan malam to duk waɗanne hanyoyi ne ake bi a likitance wajen warkar da ita wannan larurar ta farfadiya eh akwai hanya da ake na bada magunguna don hana tashin shi domin a sharrin yawan tashin farfadiya shi ne zai sa ko mutum kwakwalwar shi gaba ya ta dinga ƙara samu duk lokacin da mutum ya samu aka wato farfadiya ta farmar a lokacin da yake wannan kugin babban numfashi shi tsayawa yake ba so a lokacin da iska baya mutum baya numfasawa kwakwalwa ita fi samun matsala in mutum baya numfashi a lokacin da yake cikin halin farfadiya din saboda haka kullum za ga cewa kwakwalwar shi tana rage ingancin ta mutum da yake yawan samun farfadiya akai-akai yana tashi sai ga wata bantuwa ya fara mar yawa sai ga fahimtar abu yana fara man wahala wata ranar ma ga mutum ne da girman sa sai ka fara kashi a wando ka ga ko biye ba a ba iya wani mu'amala tare da shi na basira ba to ka ga mutum ya fara zama ba mutum ba in yau farfadiya ya ya sa rashin shan iska ya taimaka wa wannan ta take ta lalacewa a gurguje to wannan ɗaya daga cikin manyan matsalolin farfajiya kenan akwai likitoci suna mara magunguna saboda kai tashi shan maganin da hana shi tashi ba a so mutum ya sana'a kamar tuki ko leburanci mai zama ce zama mai sun magini ya dinga hawa sama yana domin yin abin ya same shi yana sama zai faɗi ko yana aiki wurin wani abubuwa masu haɗari kamar wutan lantarki ko wutan um, makera kuka ga bai farfaɗiya ne kamata ya je wurin ba amma in dai zai yayi wani aiki kamar ya ka takalmi da sauransu wannan za a iya da su ba da ake da magani da kufar da amma kuma akwai masu amfani da waɗansu abubuwa kuma eh, sababbi a duniya akwai eh, na bayan deep brain stimulation da ake sa eh, waya a kwakwalwar mutum saboda ya dakushe yawan tashin ba wannan abu ne ba wanda ya yaɗu da kuma zai amfani shi. Dakta wani matakai ne ya kamata a ce mai farfadiya ya ɗauka lokacin da ya ji alamun cewa kamar larurar za ta taso masa. eh to yi magana kan matakan da mai farfadiya ya kamata ya dauka na farko ka ga akwai kuma wani nau'in eh, farfadiya wanda ba lallai sai ya kai ga mutum ya fadi ba akwai temporal lobe epilepsy wanda mutum kafin ya sami shi wani ce ya sani wani irin eh, warin abu kamar ko warin da ba kowa ne ke ji ba daga nan sai hankalin shi ya bushe ba lallai sai ya fadi ba mutum zai iya ya ciwo na hannun ya shiga cikin wani shago ya je ta ya fita ba tare da ya san me ya yi ba ka ga in ba a yi la'akari cewa lalura ba sai ce mara ne ba eh, amma a cikin wannan ni na taɓa samun ma wani wanda kafinta zai ke min cewa ya sha samun farfaɗiya in yana aikin kafinta shi kafinta sama ne ya ta buga kusa da sauran sai riƙe amma duk wanda zai magana bai sa abin da ke faɗa ba kuma ya samu wannan mutum kaga ya zo da tsautsayi ya zane ya faɗo za a ji na rauni da ya sauƙi su shi shi tsaye wannan farfaɗiyan baya kai ga girgizan jiki gushewa hankali ne ke zuwa kuma kusan mutum abin da yake yi sai ya ci gaba da yi ba tare da ya san da yake ba oh. akwai wani wannan yanzu akwai nau'i daban na magani to yadda kowane farfaɗiya matakin da zai ɗauka shi na farko ne da likita na biyu shi ne ya san yadda yake ji kafin farfaɗi ya tashi wani yakan ga canje-canjen abubuwa idan shi eh, ga wani kai ana jin wani iri ba daban ina ganin kamar ciwo na ne tashi to duk wani ya san haka sai a koya ma kuma yadda zai dinga samun biyan kwanta yawa ya fita daga wurin hadarin yana kan titi ya koma gefen hanya ya kwanta ya fi a ce farfaɗin ya same shi yana tsaye ya yanke jiki ya faɗi ya kwala kai shi a ƙasa yawa gara a ce yana kwance ya ta girgida girgida ya ci bakin har ya gama ya fi sauki da ya faɗa wurin faɗuwar ya faɗa wurin mummunan abu ko faɗa kan ya faɗa kan titi da wani mota za ta iya markaɗe shi ko faɗo daga sama ana so mutum ya kauce da banza-banza daga wurin da yake da haɗari ya samu ya kwanta wuri wannan shi ne shawara da kan ba da farfajiya dan waɗansu da dama sukan san abin zai tashi so irin matakai na nisantar wurare masu haɗari yana da muhimmanci a gare su wannan ke da mala. To ko daga bangaren sauran jama'a su me ya kamata su yi da zarar an fahimci cewa wani ya bugu da farfadiya? Eh mai farfadiya akwai abubuwan da ya kamata gaskiya bai kamata a kyamace su ba na farko kenan da ko a ce yayi mu ya fada a wannan wurin kowa ya kewa ya dinga gujewa wurin wannan wannan ba abu ne mai alheri ba na biyu shi ne ba ba a ɗaukar farfadiya ya fita daga jikin wannan shi jikin wancan ba haka ke daga ka mutum ya ce ya sha hannu da mai farfadiya ba ko bare kawun sallah da shi ba ko bare eh, mu'amala da shi a wuri guda ba wannan bai dace ba ah, bayan wannan kuma shi ne ah, in mutum ya fara yana farfadiya bai kamata a ɗauko cokali da karfi a ce wai za a buɗe bakin shi ba da dama za a iya karya mar hakori, za a iya jibar ciwo a wuyan shi za a iya matse ruwa ma yadda zai numfashin shi zai ga shi ya ta toshe ban numfashi wajen sabon cokali a sake toshe numfashin yadda zai zo ƙara sashi mai mutu a akan dai ja mutum a bashi dama yadda wuyan shi ɗan mike kaɗai ya yi sha numfashi a zara ya daina wani jirgin wuyan zai wuce da bacci a gyara mar kansa a da ta kawo wani kara ko cokali ko wani ƙarfi a ke za a buɗe baki dole ba kiran shi shi ba duk bai kasuwa a wannan lokacin ba a bar wanda suka san abun su taimaka wanda aka koya musu a ya janye mutum daga wurin hadari in ya fada kan wuta da maza maza a janye in ya fada kan wani karfe ne mai rauni a cire a tabbatar yana yana yana kwance a gebe. ba rigingine da yawu zai shiga ya kwari shi shiga mun shi ba yawa bayan haka dan wayan aka so a dan mika da shi kaɗan yadda wayan bare ta fure ya sai numfashi ba a taimakon da za a yi kira sai a nemi taimakon likita a gurguje amma ba kowa ya zai tsaya kan mutum ya ce zai wani likadin taimakon zai iya karasa mai farfadiya ko a cikin rashin sani cewa ba za a sa cokali kare ci gidan cin za a ce shi ne babban alamar yaro ba rashin numfashi shi ne babban hadarin yaro. na ce a gaida likita bokan turai a maida niyya sosai. to masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu. kafin nan dai godiya ta musamman ga Dr. Sabo Ahmed ƙwararren likita kana mai koyar da aikin likita a jami'ar Jos da ke birnin Jos a tarayyar Najeriya da aka ji mu da shi a cikin wannan shirin. A nan kuma ni Hassan Barka da na gabatar ke cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya.